قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكم اجمعين سي الله يتي kai Iblis, fita daga aljanna, kana abin zargi, korarre daga rahamar Allah, kuma tabbas zan cika jahannama ranar alkiyama da kai, da duk wanda ya bi ka, ya maka biyayya, ya saɓa wa umarnin Ubangijinsa.